a wannan masallaci na abu huraira da ke sokoto yau muna goma sha ɗaya sha biyu muna sha biyu watan ramadan kuma muna cikin turtu ma'ida kamar yadda muka saba ana amsa tambayoyi kafin a fara tafsir to tambayoyin suna da yawa amma za a hidda da ake iya bayar da amsa sosai a bayar bayan an ƙara karatu ko da minti goma Ah, amma wannan tambayar ta daɗe za ka za mu amsa ta mai ita ya ta tunanin kila ba za a amsa mata ba mai wannan tambaya na cewa allah ji kan malam ina hukuncin malamin da ke tsibbo wanda maza da mata suna zuwa wurinsa sannan ga unguwar babu wani masallaci wanda ake ake jam'i sai wannan ko ya halatta a bishi sallah don kana gudun jam'i ya wuce ka ko ka yi ta kai ɗai ya fi alkhairi to abin za mu ce ga wannan tambaya ko ga wannan amsar za mu bayar suwa cewa malamin da ke tsibbo tsibbo iri-iri ne kuma sai an auna an ga aikin da yake ga tsibbon idan idin surkullin da yake aikatawa yana kai ga shirka ko yana kai ga ridda ko yana fidda da mutum daga musulunci kamar abin nan cewa a samu abin nan alkur'ani a sanya a cikin najasa ko a jefa a yauce ko a samu fatar um, bakar musa ko wani irin waɗannan dai duka to shi ba za ka bi shi sallah ba idan ka san haka yake domin aikin sai kai ga shirk amma kuma ba za ka yi ta fallasa shi ba ka ce lalle wani sai a bar biya ta sallah kai dai da ka sani kana iya barin biya ta sallah kai da ya bayyana gare ka wannan sai ka bari amma idan tsibbin da yake yi wato sama sama ne haka kawai bai kai ga kahilci ba sannan babu inda za ka yi sallah sai nan to wannan sai ka yi laba amma idan akwai inda za ka canza masallaci a kara gaba to wannan ba lahi sai a kara kuma yana ganin wannan ai da waya a ce akwai shi yadda ke abin nan masallaci guda irin wannan ɗaya akwai yana da wuya a birnin sokoto yanzu a ce duk masallatai yanzu irin wannan ne in kaga akwai irin wannan guda to akwai na sunna Allah su uku ko biyu ba ka yanzu alhamdulillah ba mu da bakin ciki ba shi yadda za ka zo baka iska masallatai na ahlus sunna ba ga sunan masajidi abu huraira masajidi usman ibn affan masajidi abi ayyub al ansari ga sunan ko ina alhamdulillah Allah ya kara لو ما بسم الله لا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون to wannan aya aya ce muhimmiya kwarai wadda take doke da hukumce-hukumce masu yawa na rantsuwoyi wato rantsuwa ba nau'i guda ba ce amma za mu gani nan gaba kaɗan Allah ya su bari mu yi wannan aya shi hida kahin mu fara fasara ta insha Allah a ita wannan aya malamai suna cewa dalilin saukarta aya da ta gabata inda Allah ya ce la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wato kada ku haramta makanun ku daɗa ɗan abubuwan abin da Allah halitta muku to akwai jama'a da suka yi rantsuwa cewa ba su koma cin abin wani abu wanda yake halat kamar mutum ya ce ba zai koma cin nama ba wannan ya ce ba zai koma kusantar mata ba don suna ganin wannan ibada ce zuwa ga Allah to da Allah saukar da wannan aya ko kuma eh, eh, ya saukar da wannan aya sai suka ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaifa nasna'u bi aymanina ya za mu aikata da abin na ayo rantsuwar da muka yi domin mu yi rantsuwar ba za mu koma cin wani abu ba gashi kuma yanzu Allah ya ce muna la tu tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum to mi an matsayin rantsuwar mu to sai Allah ya saukar da wannan aya kamar za mu gani insha Allah to ita rantsuwa yana da kyau musan abin da ake kira rantsuwa domin abu ne wanda ke gudana tsakanin rayuwar mutane ko yaushe rantsi da haddi wannan lokaci na yawan rantsuwa da sauransu wato ana cewa malamai na cewa abin da an rantsuwa shine taukidil amril al-mahlufu alaihi wato karfafar da wani abu wani al'amari na wanda za ka wa rantsuwat wanda za ka wa rantsuwat don ya yarda da kai bisa ga wani al'amari da ka karfafa shi ake kira al'ayman ko alyamin ashe bisa ga wannan in ka diba rantsuwa idan kai yi ta Allah zai yi unhwani da niyyar wanda ka wa rantsuwan nan ba kai baɗin don haka nan ga hadisi manzo Allah ke sallallahu alaihi wasallam al yaminu ala niyatil al mustahlif alai wato rantsuwa tana ga niyyar wanda an kawo rantsuwa kaga wannan ya bata irin rantsuwar da mutane ke yi wani tibirin abin da ya rantsuwa kariya ce wallahi kaza ne don a yarda ya yaudara ko kuma don a aminta da shi to irin wannan rantsuwa idan kai yi ta Allah zai dibi niyyar wanda kawwa rantsuwa ya ta za aiki ba da niyyar ka ba baka cewa aini da abin nan wargina nake yi mun gano wannan da kyau to sannan ita wannan rantsuwa kuma wajibi ne ta kadai ta ga sunayen ubangiji ba a rantsuwa in ba da sunayen ubangiji ba da allah kawai ake yin rantsuwa wato dole za ta zama da sunayensa ko da sifofinsa ko da wani aiki nashi kana cewa wallahi zan yi abu kaza ko ba zan yi abu kaza ba ko tallahi ko billahi ko yana rantsuwa da ubangijin sammai ko da ubangijin kasai ko wallazi nafsi biyadihi duk waɗannan kana yin rantsuwa wa rabbil ka'abati ina rantsuwa da ubangijin ka'aba duk wannan rantsuwa ce domin kayan rantsuwa da sunayen Allah ko da sifofinsa domin shi ɗaya da sifar da yake ran kowa yana da hannunsa mun gane wannan to sannan hadisai masu yawa sun yi hani ga mutum shi rantsuwa ba da Allah ba akwai hadisin abdullahi ibn umar radiyallahu an ya ce wata rana masu sallallahu alaihi wasallama ya iska umar a cikin rakab wato ayari na tahiya umar yana rantsuwa da ubansa ce na rantse da ubana irin wannan rantsuwa al'ada ce wadda laraba suka saba da ita kuma al'ada ce da mahiyan duk mutane ko wannan hausa muna da irin wannan rantsuwar ce na rantse da kada da kushewar mai gidan nan ko na rantse da rawanin eh, sarkin garinmu ko na rantse da kakana ko na irin wannan rantsuwar da ana yanta kuma duk wanda abin nan ya yi yan shekaru baya ya sa irin wannan rantsuwar rancen ko kawa kabarin mai gidan nan kawa kushewan mai gidan nan kai mai abu kaza to duk irin waɗannan rantsoyi musulunci gaba ɗaya ya ɓata su to da manzo Allah ya ji Umar yana rantsuwa da babansa sai manzo Allah ce ala inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum ku saurara ku sani Allah ya hane ku ku yi rantsoyi da ubanninku faman kana halifan duk wanda ya zan zai yi rantsuwa falyahlif billah to shi rantsuwa da Allah wato shi rantsuwa da Allah kada shi rantsuwa da da ubansa auli yasmut ko shi shu ha in bai rantsuwa da Allah to shi amma kada ya rance da wani abu to sannan akwai wata riwaya ta Abu Huraira ita ma da ke mai kama da irin wannan sai dai tana dan ƙari kaɗan bisa ga wannan riwaya inda manzo Allah ke cewa la tahalifu bi abaikum kada ku yi rantsuwa kada ku yi rantsuwa da ubanninku wala bi hatikum ko kuma uwayen ku mata wato kada ku yi rantsuwa da uwaye maza ko da uwaye mata kada ku yi da ko guda wala bil andad kada ku yi rantsuwa da wasu kishiyoyi na Allah waɗanda ba uwayen ba ba abin nan ba maza ba mata ba kamar na rantse da eh, da abin nan eh, sarkin musulmi masalan ko kuma na rantse da eh, abin nan kaba ina rantsuwa da watan nan ko na rantse da hitowar rana duk waɗannan rantsuwa na jahiliya ne ko na sha aradu duk waɗannan irin rantsuwoyin dore ne ko abin nan irin eh, aljannun da ake rantsuwa da su ƙasan nan a ce kwankwan belo akwai aljannu irin su mai sunan shi mallan alhaji irin su eh, eh, fulani da irin waɗannan dukansu to don musulunci ya hana a yi rantsuwa da su duk su ne dad kada ku yi rantsuwa da su in ji matsalar sallallahu alaihi wasallam wala ta halifu illa billahi kada ku yi rantsuwa sai da allah wato kuma wa antum sadiquna kuna masu gaskiya kada ku yi rantsuwa da bata wato ta ƙarya to waɗannan riwayoyi duka suna ƙarfafa mana cewa haramun ne mutum shi rantsuwa da wani Allah haramun ne mutum shi rantsuwa ba da sunayen Allah ba akwai ma riwayoyi da yawa da ke nuna wa yin rantsuwa da wani Allah shirki ne wasan wato yana kai ga shirki kamar ah, abin nan riwaya ibn Umar cewa man halafa bi ghayri faqad kafara duk wanda ya rantsuwa ba da wani da wani Allah to ya kafirta wato yabban rantsuwa da Allah ya yi ta da wani sa to ya kafirta ashe haka wannan rantsuwa ta ma ibada ce wajibi ne ka yi ta kamar wanda anka ce kamar yadda ake yin sallah haka kamata kai ma ka yi rantsuwa to sannan malamai sun karkasa su rantsuwa kamar da wannan aya ta nuna domin Allah ya ya ambata a cikin aya yace la yuhazzukumullahu billagwi fi aymanikum rantsuwoyinku to nan an ce rantsuwoyi ba a ce rantsuwa guda ba to sai aka kakkasa abin nan rantsuwoyi kamar yadda mutum zai ganewa na farko sun ka ce akwai rantsuwa wadda ta al'ada ta gudana ga halussa wadda ke faruwa ba da niyya ba kamar a ce wani ina zuwa ce gida ni wallahi lafiya wani lafiya na wallahi ina iyali lafiya la wallahi me aka yi ba ai komai ba wallahi kaga ta saba ga halussan mutane suna ta yanta to wannan rantsuwa ita malamai na ce ba ta da komi ita ce wannan aya za mu yi magana kanta ita ce kira aymanul lagawi bisa ga wata fassara sannan uh, wata fassara kuma na cewa a'a abinda ake nuhi da nan da rantsuwa cewa ka yi zaton abu abinda ake zato ne sai ya zo ba haka ba wato ka ce wallahi wancan wani ne attahi sai ya zo ba shi ba ne don sun yi kama to wannan shi ma nau'i ne da rantsuwa wadda yake tana shiga cikin irin wannan wadda yake bata da komi gare ta sannan akwai rantsuwa wadda yake mutum shi rantsuwa da gangan kuma bisa ga ƙarya ya rantse da Allah kamar da ake ɗauka su je kotu su yi rantsuwa su ce billahi allazi la ilaha illa wannan abu wani ne kuma bisa ga ƙarya to wannan ana kiranta yaminul gamus wato ta noce mai ita a cikin zunubi ko kuma a cikin wuta ita ma wannan haramun ce ita wannan rantsuwa to sannan akwai rantsuwa da kai niyya wato ita ce nau'i na na hudu kenan ko ita wannan rantsuwa da muka muka yi ta uku ita ce gamus ita gamus ba ta cikin aymanul lagawi ita na ta hukunci daban domin a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kiraye ta wato min akbar al kaba'ir ya ambaci abubuwa da nake kira min akbar al kaba'ir don ba kawai zo tambaye shi a cikin abin da ya gaya mai sai ya ce akwai al gamus rantsuwa irin wannan ta ƙarya to abin ban mamaki ko takaici akwai waɗanda ke irin wannan rantsuwa yanzu haka a raye kuma ana biyar su su je kotu su yi rantsuwa gaban alƙali don amshi hakkin wani a bashi akwai wanda an kawo nasiha ya ce ai ba komai bace ai ta da abinci ce ta shi wannan ya ɗauki abin sana'a ya je rantsuwa da Allah bisa ga ƙarya a biya shi to manzala sallallahu alaihi ya ce wannan rantsuwa yaminul gamus rantsuwa ce wadda ke noce mai ita a cikin wuta haka wanda ke yin tana amsa kuɗi sai yana noce kansa a cikin wuta to sannan akwai rantsuwa ta nau'i na hudu wadda ke ta wannan rantsuwa wadda mutum bisa ga wani al'amari ya yi rantsuwa kuma yana wato da niyya kamar ya ce wallahi ba zan yi abu kaza ba ko kuma wallahi sai na yi wani abu kaza to sai hali shi bayyana na rashin yin koyin to wannan ita ce abin nan nau'i na rantsuwa daban waɗannan rantsoyin guda hudu nau'in su guda hudu aya za ta yi magana suna duka a dunkule na farko za ta fara da maganar abin nan aimanul lagawi sannan ta yi maganar rantsuwar da ake wa kafara kamar za mu gani ka bi ta daki daki insha Allah ta'ala bari mu fara mu gani Allah ya ce la yuwahizukum Allah Allah ba shi kama ku bil lagawi da rantsuwar lagawi ita ce wannan yasassan rantsuwa ai hi aymanukum a cikin rantsuwoyinku da kuke yi wanda abin nan ya tsinka wani abu ko ya zaton wani abu haka yake ce wallahi abu kaza haka yake bisa ga zatonsa kuma iyakar gaya abin nan tunaninsa abin nan haka yake ya bayyana ba haka nan yake ba to shi rantsuwarsa tana cikin aimanin lagawi ba zai yi kafara a gare ta ba ita ba ta da kafara ko kuma kamar da malik ya fasara ko malikiya sun ka fasara cewa ka yi zaton abu sai ya bayyana sabaninsa bayan kayan rantsuwa to wannan shine aimanin lagawi ba ba kafara gare ta walakin sai dai Allah ce wa hizukum yana kama ku bima ƙartun bisa ga abinda ku kulla na rantsuwa da gangan wato abinda kun kai rantsuwa da gangan cewa za ku yi ko ba za ku yi ba kuma kuna da niyya da niyya to wannan shine za a kama ku akan sa shi an ka sanya maka fara to wanda irin wannan rantsuwa nau'i na hudu to shi kansa ya kafara wato kafara ita ce za a bayyana muna mu gani abinda ake ake fitar suwa gare ta Allah ya ce wanda irin wannan rantsuwa wa kafaratuhu abinda aka fara sa ya ta'amu asharata masakin ya ci da miskini goma min a awsat da tadimuna na eh, abin nan matsakaicin abinda kuke ciyarsuwa a halikun ga iyalin wannan shi ne na ɗaya. wato wanda ya rantsuwa cewa ba zan yi abu kaza ba ko wallahi sai na yi abu kaza sai saɓanin abin ya bayyana gare shi yaga yin abin ya zama alkhairi ko barin abin ya zama alkhairi to ba laihi sai ya hidda kafara kafara nan sai an kafara an ka ce ya ci da miskini guda goma miskini shine wanda bai da abincin da za a ci ko sai ya nema wato wanda yake kuta yaumin kullum sai ya nemi abin da zai ci to shine miskini sai ya samu irin su guda goma ya ci yadda su to shi ma ci da wannan miskini malamai suna da akawal game da shi wasu na cewa ma abinda a ci da miskinin ka ci da shi da sahe kuma ka ci da shi da yamma wato ma'ana kenan ci biyu wannan kuma riwaya an roto ta ko kuma wannan kaulin an roto shi da yawa daga cikin sahabbai kamar zaid ibn thabit sai dai sa'id ibn jubair yana cewa wannan a'a tabi'i ne sa'id ibn jubair yana cewa wannan ya saba abinda aya ta ce wato an ce an kai dai ka ci da shi kurum ba a ce sai ka ci sai da sahe sai ka ci sai da abin nan da marice ba yasuwa guda kurum ta isa wannan shine kaulin shafi amma malik ga wata kauli yana cewa ba laihi ka ci da shi da swahi ko ka ci da shi sau guda daga marice ka kara mishi wannan ya zama ja'izi ba laihi a kansa wannan shine kauli na na malikiya to sannan kuma a wajen ciyar da shi a bashi abincin nan ya ci shi ma mikidari wato eh, gwargwadon abincin malamai shi ma sun yi hilafa a kansa shi miza a bashi don nan cewa an kai kurum ka ci da miski ne goma wasu malamai suka ce a ci da shi da mudu guda wato za ka bashi mudu wannan ka bashi mudu ya isa wannan ita ce masaba abdullahi ibn umar da ibn abbas da malik da shafi gaba daya cewa ka bada mudu guda na abinci wannan wannan ya isa to sai eh, wata masaba da ke cewa ta umar al-khattab ka bada sa'i in ka bai sa'i guda ya isa wannan shine masaba abdul eh, umar ibn al da aisha radiyallahu anhum sannan akwai masu cewa ga abin nan wani kauli cewa mutanen nan guda goma za ka ciyar suwa kana iya tara su a lokaci guda ka ba su abinci su ci su koshi gidan su tafiyar su da na wanda ya rantsuwa yana iya tara miskini goma ya je da su wajen mai sai da abinci ya aje su a sa musu abinci su ci su koshi kenan eh, abin nan ya ciyar su wannan kuma kauli ne wanda yake mai kyawo, kuma eh, yan abin nan shi ya zama sawaba insha Allah to wannan kuma malamai na cewa ba ya halatta wajen wannan kafara ta ce da abinci ka tara abincin gaba ɗaya ka ba mutum guda ita da an ce miskini ai kai ma miskini ne duk ɗauki guda goma ka je ka ba mudu goma yan mudu ka fitar yan sa'i ka hitas sannan kuma ba za ka haishuwa da kuɗi ba ka yi kima ka ce yana ganin naira nawa ke ci da miskini a ce naira kila abin nan ɗari ya to bari ba da ɗari biyar shi nan na a a'a an son ka yi abincin ka kiraye su su ci abincin ko ka je da su wajen mai abinci ka ba su ko kuma kana iya fitar suwa ɗin bisa ƙaulin abdullahi eh, umar al khaddab da aisha cewa ka ba su abincin haka nan wacin su je su dafa ko da ba su kai wato ka ciyar da su ka ba su abin nan sa'i na shinkafa ko mudu na shinkafa ko na gero ko duk abin da ake ci a gari to ka ba su wannan ba laifi a kansa wato ma'ana ka yaske kenan to wannan shi ne eh, bangare na farko sosai eh, ya ce aukis wa tuhum ko kuma ka yi musu sura wato waɗanda za ka ciyar su waɗannan miskinin nan goma ko wani mutum ka ba shi abin da zai sawa na sutura wato ka yi musu eh, abin nan tufahi to shi ma wannan yin tuhahin malamai sun yi bayani a kansa waɗanne irin tuhahi za ka yi wa wanda za ka hidda ka fara kan su goma ɗin nan shin tuhahin nan in ka ba mutum tuhahi guda ya isa kamar ka bashi jallabiya ko ka bashi riga kawai ta isa ko kuma sai kayan asin da asin ka san asin da asin ko kai mai irin wannan tuhahi na malam jabir taggo da wando iri guda shine asin da asin kammali ya zan ya kammala gaba ɗaya ko kuma bai <clears throat> abin nan tana ya bashi taggo ɗai ko ka bashi riga ɗaya shi ma nan malamai suna da akawala game da su da yawa abdullahi ibn abbas da mujahid da imam ash-shafi suna ganin idan ka bashi tuha guda shikenan ya isa kaga wanda bai da abin da suwa sai ya dawo ga wannan na biyu kenan to amma ina abin ina ta tunanin cewa da sutur da dawa mutane goma sutura da ciyar da su wai sauki ka ka ciyar da su ya fi sauki to wannan kenan yana nuna akwai zaɓi in kana yi musu sutura to sai ka yi musu sutura idan kuma abincin za ka ciyar kuma sai ka ci da abincin don haka nan ah, ah, wasu na cewa kuma sai ka haɗa tuhahi sun zan asin da asin kamar taggo da wando kamar abin nan ah, abu musa al-ashari da sa'idu na musayyab suna cewa ka ba su tuhahi guda biyu amma masafa imam malik suna cewa wannan tuhahi ba su isa sai sun kai gwargwadon abin da ka isan mutum sallah in namiji ne in mace sai an dibi abin da ka isan mace sallah sannan da abin da ka isan namiji sallah don na ashe namiji in zaka bashi sai ka bashi wando ka bashi taggo ko kuma ka bashi taggon da zai ruhe da bakin cibiyarsa zuwa goyonsa sannan ka fara ta yi idan ko mace ce kaga sai ka bata riga mai kauri ka bata abin nan mayahi za ta rufe jikinta sannan abin nan eh, ka fara ka ta isa to wannan shine na biyu to sai na uku Allah ya ce auta hariru raqabatin ko ka ɗiyotar da bawa an haka ƙara nauyi yadda abin kenan wato ka ɗiyotar da bawa wanda yake eh, abin nan eh, eh, a cikin bauta ka saye shi kafansa. in bawan ka ne in kuma za ka saye ne kafansa to malamai su ma suna da bambancin ra'ayi guda biyu na farko dai malamai sun yi ittifaki cewa a inda aka yi maganar kafara ta katal inda an ka ce fata hariru raqabatan an ce mumina can sai mumina zaka bayas amma nan da aka zo sai Allah ya ce au ta hariru raqaba ko a ɗewtar da wuya boya to nan ba a shakanta mumina ba kana iya ɗewtar da kowace ko muminar ko ba da mumina ba ta ma wannan malamai sun yi khilafa akan ta wasu na cewa sai wadda an mumina wasu na cewa a'a tunda na aya ta zo sake to lalle ko za a bar ta sake don haka nan kowace irin boya kaɗewata shikenan yayi haka yan mumina ce yan ba mumina ba ce to fa mallan yajid Allah ya ce wanda bai samu abubuwan da munka ambata ba ka fara sa. fa siyamu thalasta ayyamin sai shi azumi na kwana uku kaga an ƙara rage eh, abin nan hukumcin wato sai shi azumi na kwana uku Azumi na kwana uku zai ne a jere ko zai daban-daban shi ma malamai sun yi sabani ana sun yi khilafa ko suna cewa zai yi a jere kamar da ke a cikin kira'ar abdullahi ibn mas'ud cewa fasiya masalasta ayyamin mutatabi'atun wato shi azumi uku jere da juna haka ba zai kace ba sai ya kwana na uku zai sai a jere amma suna cewa a'a ba wannan yana iya yi yau shi huta gobe yayi ko kwana biyu shi huta yi amma dai tabbatar da ya azumma guda uku wannan shine kaulin da kuma malikiya ta zaba cewa wannan azumin ba sai ya zan jere ba to sannan kuma malamai na cewa waɗannan hukuncin da an ka faɗi a ci da miskini ko a yi musu sutura ko a ɗiyo bawa ko a yi azumi wasu na cewa babu zaɓi a cikin waɗannan sai an biyo su bisa ga tartili watan kenan za a fara ciye su wanne sai yan babu abinci ya sannan a sauko ƙasa a dawo ga tuhahi in ba na tuhahi a sauko ƙasa a dawo ga bauta amma wannan tartibin kuma in ka ji ba za ka kama akwai wani ɗan abin a cikinsa don haka nan dai wannan malamai suka ce a buɗe yake kana da zaɓin ka yi illa wajen azumi suka ce ba za ka dawo ga azumi ba sai ka harfa ɗancan guda uku don haka ba ka cewa to bari in yi azumin kwana uku kawai shi ke a'a sai in baka da abincin za ka ciyar suwa to sannan akwai matsala guda da ba mu faɗa ba a wajen ciye suwar can malamai na cewa to wanda yake ya rantsuwar kuma sai ya fara sai ya zan talaka ne baya da abin da zai ci sai kuma a kawo mishi sadaka abincin da zai kan ya ga iyali ne na so abinci shi ma yana so to ya za shi shi zai ci yadda waccan rantsuwa ne ya bar iyalinsa ko ba zai ci ne sai to sai dai ya ci abincinsa tun da baya da waɗannan tun wanda bai da abincin zai ci ba tunanin ya samu abin nan wa mutane tuhahi ko ya ɗautar da boya za ka sai ya zaɓi sai ɗauki azumi ya yi amma in ba wannan ba suka ce to sai ka biyo su abin nan daki daki allahu alam to Allah ya ce zalika kafaratu aymanukum wannan shine kafarar rantsoyinku da kuke yi idza halabtum idan kun rantsi wa hafazul aymana ku tsare rantsoyinku wato kada ku yi rantsoyi kawai haka nan sake abin da ake kira aymanu talaq kira da masu eh, karatun abin nan ke fasara a halali wa aymanu talaq aymanu talaq eh, akwai akwai kuskuren fahimtar ta anan mu ne da ake fasara muna sai a ce amana Allah rantsuwar saki irin wannan rantsuwa ta amana lagawai amma nan ba shi bane al'ada ce ta larabawa sai sun rantsi in za su sakin matarsu don ka ce to wannan haramun ne amana talak to waɗannan rantsuwoyin Allah ce ku tsare rantsuwoyin ku kada ku mai da Allah wasa kamar da ke cewa wata aya la tajalullaha urdatul li aymanikum kada ku sanya Allah garkuwa ko kariya ga rantsuwoyin ku don a yarda da ku kada ya san ko shi kana ta abin nan yawan rantsuwa wani kaza wallahi billahi allazi kaza na rantsi bai da kyau bakin ka ya saba da wannan ku tsare rantsuwoyinku kazalika yubayyinu Allahu lakum ayati haka dai Allah yake bayyana muku ayoyinsa daki daki wato dukkan abin da kuke bukata gare shi na addini na al'amarin addinin ku Allah yana bayyana muku shi la'allakum tashkuruna ko za ku gode mishi bisa ga ni'imar da ya yi muku bisa ga baiwar da ya muku bai kama ku ba ya muku azaba kamar da Yahudawa an kai ba su da ke gabanin su to amma ko an sauƙaƙe muku don abin da kun kai sabo eh, za a hisan muku da hanya ta mahita kamar a da wannan rantsuwa a ce in baka da wannan kai wannan in baka da wannan kai wannan wannan ni'ima ce ta ubangiji ko da za ku gode mishi gode wa ubangiji kuma ku bi shari'o'insa ku yi mishi da'a ku yi masa ibada ku bi abin da ya ce ku nisanci abin da ya hane ku to wannan shine bangare na farko sai bangare na biyu ya ayyuhallazina amanu يا أيها الذين آمنوا ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون طبعا أكاد maganar rantsoyi da hukumcinsu, sai aka cira ta kuma zuwa ga wani hukumci wanda yake muhimmi kuma Allah ya zo da shi cikin usulubi wanda ke na hikima wato ne giya hukuncin giya da caca a malamai masu tafsir suna rawayoyi da yawa dalilin saukar wannan aya ta giya kamar yadda suke cewa kayan a haramtar da giya da tana halatta ana sha sai sa'ad ibn wa ƙas ya je a inda wasu jama'a na muhajiri da ansar ya iske an dafa abinci ana zaune ana ce sai ya zauna aka ci da shi to wani cikin sai ya sha giya abin nan buge shi sai ya fara bugun mutane har ya bugi shi wannan sa'ad ibn waqas ya abin nan ya kece masa hanci to sai zo inda manzon sallallahu alaihi wasallama yana kai ƙara abin da ya faru to sai Allah saukar da wannan aya ga wata abin nan ruwaya wata kuma na cewa a umar ibn khattab yayi addu'a ga ubangiji yace allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafi'a ya allah kai muna bayani game da hukuncin giya bayani wanda yake mai mai mai dalili kuma mun san giya tana daga cikin hukumce hukumcen da hukumcin ta bai zo gaba ɗaya lokaci guda ba ya zo ta darujan wato wani bayan wani an ce farkon a hukumci inda suke tambayan manzo Allah ya yas'alunaka anil wala wal maisir sai Allah ya ce qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'un lin suna tambayar ka akan giya da caci menene hukuncin su Allah ya ce ka gaya musu cikin su akwai zunubi wanda yake mai girma amma akwai umfani ga mutane a cikin su kana ta tsage aka sayar ka samu kuɗi kana iya sha kamance da abin nan bakin cikin da kamar kana ganin kamance da shi kuma cace kana iya ka samu kuɗi to sai akwai ɗan nau'in umfani amma cutar su da su ta yawa to da wannan aya sai wasu kai tunanin cewa to ya kamata abin da haka to kuma a bar shi duk abin da zan aibi ne yana da yawa to kuma sa yanzu kamar shan sigari me umfanin sigari in mutu ya sha zai ji ya ɗan wartsake ko to amma cutar da ke cikin fa wahi yawa cutar ta yawa ashe da shanta da bari wahi to bale ma dai haramun ce sigari malamai ta rubutu sun rubutu rubutu game da ita akan hakan wannan sigari haram ce ba na cewa halabbace don kada wani ya tasha to da wannan aya ta zo sai wasu da yawa suka bar suka bar giya to tunda abin da yake da aibi da yawa amfanin sa dan kadan ai barin sa ya sai suka bari wasu kuma sai suka ci gaba suna dan sha haka na tunda akwai dan umarnin bare ne mu dan kurba to har wannan kuma Allah saukar da wata aya ce eh, la taqrabu salata wa antum sukara kada ku sanci sallah eh, kuna masu maye suka ce to idan haka ne kuwa kaga lokacin shange ya takaita da subahin wani in ya sha kahin a zuhur hanga uba din ba ta sake shi ba yana cikin ta kuma gashi an ce kai da kusanci sallah da a zuhur zuwa la'asar ba lokaci mai tsawo da la'asar zuwa magariba sai da yawa kuma suka bari to har karshe umar al-haɗabi ya addu'a sai Allah ya saukar da wannan aya mun san umar yana da muwafaqat da yawa waɗanda yake yi Allah saukar da aya a kansu to wannan tana cikin muwafaqat umar radiyallahu anhu to in muka yi dibi wannan aya ko muka fassara ta muka ga abin da ke cikinta za mu ga Allah a cikinta ya zo da wani irin bayani mai hikima kuma bayyane wato tafsilin muwassi a bisa ga sauran tambayoyin da aka cikin Qur'ani ka kamar a wajen matsalar haila sun tambayi manzo Allah Allah ya ce yas'alunaka anil mahid suna tambaya ka akan haila menene hukuncin ta maimakon a tsaya ai kwatta kwatta me Allah ya ce sai ce qul huwa azan kazanta ne kawai kaga ba ai kwatta kwatta an haga dalili da abin da yake kawo ba ko sanadin hitowar su kowane ne to amma nan sai Allah ya yi bayanin giya bayani wanda ke mai mai mai gamsassuwa a ciki ya nuna ɓannatta wato ya nuna cutarta don mutane su nisance ta na farko aya za ta nuna muna wannan giya tana jefawar adawa tsakanin muminai tsakanin masu shanta domin za ka ga abokai sun zamna an zo abin nan wurin shan giya ana ana abokai amma za a koma gida ana faɗa wani ma zai ɗauki kwalba ya bugi kan wani ina tuna wani ɗan uwa hanyar ya tuba ya yashe wannan shi ke gami wannan da kansa ya ce akwai wani abokinmu wanda ke ba mu son zuwa sha da shi don ba a taba sha ba face hasan wani jini kwalban nan tana karewa na buga maka kan wani sai a abin nan a dawo gida a jinya kuma har gobe an koma abokai an koma shi kuma a dawo da jini sai haka tana tana sanyawar kiyayya tsakanin mutane sannan kuma tana kange mutane daga da'a kamar wannan aya za ta nuna wannan shine muhimmi za ta hana ma sallah ta hana ma ambaton Allah ta hana ma wane ne kaga abinda a haka kenan baya gusar da abin nan bakin ciki da an sha baya gusar da tunani akwai wani dattijo wanda ke shiyan mota rana yana wa wani in yamuri magana wanda ke gyaran mota ya gyara masa mota ya dawo yana shan giya sai je na ware giya sai ce don me hake shan giya ya ce yana shan giya ne kawai saboda yammanci da problem sai tsohon na ce mai ah to in ka sha giya kan manci da problem shi problem yana mancewa da kai sai ce gaske ka ba ba <laughs> to kaga irin wannan duk tunani ne kurwan da shedan ke sanyawa in ka sha giya za ka mance da abin da ke da bakin ciki to in ka sake ka fa bakin cikin bai dawowa ashe kaga ba amfani kenan to sannan za mu ga ubangiji ya ambace ta cewa ita kazamta ce rijisun ridges wato abin da ke kazamta kazamta ma nau'i nau'i ce kazamta ta himuni ita ce rijisun akwai rikisun akwai rijisun akwai kabara wato abin kazamta dai mai yiwuwa ta kai gaya ga muni to giya tana cikinsu. kuma Allah ambace ta yace min amalin shaytan ayyukan shaytan ne aikin shaytan me aikin sa ko dori sanyawar wasu wasi da sanyawar banna a cikin mutane da watsa banna wannan shi ne aikin shaidan to Allah ya ambace ta aikin shaidan to kuma yana da kyau san ainihin abin da ka kira ita giyan nan domin wani zai tunani abin da giya kawai wanda za a bude kwalba a sha fakat yan ba cikin kwalba take ba whisky ko barandi ko eh, ko guinness da ire-iren su shi ta saura ke na yan ba su saura ba giya ba ne abin da agiya Shi ne duk abin da zai bice hankali duk abin da zai samaye hankali ya bice to giya ne daɗa an sa cikin kwalba an ruhe ko cikin gungu an kasa shi ko cikin ƙwariya an kasa an kasa haifai an ka ruhe duk giya ne don mu san da wannan duk abin za ka sha ka yi maye to giya ne don haka abin nan hadisi ya fassara muna ya ce kullum muskirin khamr wa kullum khamrun haram duk abin da zai sa maye to giya ne kuma duk abin da giyan nan haramun ne kada ku sha shi don nan a kiyaye giya kwalba ta shiga giya ice ma ta shiga in akwai kamar irin daga ta shiga eh, eh, eh, daga na kuma kuma da shalishu ya shiga da dami ta totalin <laughs> galamur da galamur ai galamu turare ne ko Galamu? taramol to da taramol shi ma ya shiga dami to duk abin da za a sha ko da ice za ka asuwaki da shi ya sa kama yi to giya ne duk abin da za ka san ko tashi ba ka iya kana tangadi to giya ne don haka nan kada ka abin nan shaidan ya yaudare ka nan da aikin sai ya gwada ma abin da a giya kawai sai abin da yake cikin kwalba an ruhi wannan tunanin muna da shi da da muna da shi da ku za ka mutum ya cika babba jibji ya sha ko ya cika kama ililla ya sha ko ya cika abin nan eh, bulu ya hada da toka ya hada da wani wannan an yi duk da a yi waɗannan abubuwa ana mai a ce ba giya ba ne saboda wai ba sa cikin kwalba an karuhe da ana ganin sai abin da an kai guri wuris to sannan akwai abin nan eh, ita itacen da ake sha su yi maye duk waɗannan sanannu ne irin na daji duk an san akwai irin su za a jika su yi maye don duk abin za a jiƙa ya ruba a yi a sha kuma shi magiya ne da komi na ne ku ko da abin da yake halal ne a ce masalan gero ai an ka ruba shi yanne zai zama giya shi magiya ne in abin nan zai sa ma shi magiya ne kamar irin burkutu da da dumma duk irin su da ana yi sadda babu abin nan wadata a sai giya da yawa za a gan su irin barika sannan barika soja na nan cikin gari za ga an dafa su tukane tukari ana ana ana hissuwa na dawa da abin nan ana sai zuwa koko koko to duk waɗannan abubuwa haramun ne giya ne duk abin zai samaye to a nisance shi giya ne ba da kyawu kuma akwai rawaya wadda ake kiran wannan giya mata ce ummul khaba'is domin idan ka shata hankalinka ya bice komai kana aikatawa kana iya zagin kowa kana iya cin mutuncin kowa kana iya zagin iyayenka kana iya zagin wane ne duk akwai wani ɗan giya wanda ana yi mishi wani lakabi wanda uwa sa ba ta so sai ta ce mishi fakko mai malak abin nan ni nace ka zage shi ranna ta ya sha ya dawo sai tambance ita uwat sai ta da lakabin sai ce ya eh, kere sunan uwa ce wani ta ce na ce ka zaki sai ya bashe ta ta ce ni wani ce eh kai ce kwazza ganin rama doka da gida take farawa sannan muna makaranta wannan ban faɗin kowa ne ne amma muna makaranta je kwalji wannan lokacin ya je yana babba yana malami ne malamin mu ne mun je za mu sallah sai ya dace a bari shi ma bai yi bai sallah ba ya je a rolla mun san ya sha giya ba yana shan giya ya sha giya sosai ta ashe shi sai ya zo ba mu sallah ya yi a ɗai ya yi a biyu an ta ashe wai ce shin ta isa haka nan ko kuma ci gaba <laughs> ya muka ce ta isa haka nan <laughs> kaga duk irin waɗannan ayyuka ne na giya komai suna sawa eh, kamar abin nan kisa abu wasu a kan magallawa kasan abu nawas cewa wata wai ya iska mutane za a sallar magariba sai aka sashe ba da sallah don an ce malami ne ya san abin da sai ya ba da sallah ga sallar magariba sai ya sururi masu tsawo har mutane suka gaji ko da aka kare sallah duhu ya sauka kuma da karewa sai su ju da kabliya sai aka sallama jama'a ta ce mishi akar makalla mun ga sallana ya ce eh kun ga ta tsawo ko kace a ba magana tsawo muke yi ba mu mu ganin mun kai kai da qabliya eh, kai da ba'diya ba mu san inda wani abu ya kama mana da ba'diya ba ce eh gaskiya ne abin da ya sa ton ni da eh, abin na ba'diya so da ne ba ku sallan nan ban da arwalla kuma ban don haka yi da wannan nau'i duk kuma bai tuna ba sai da ya sallama don haka sai su juda ba'adi <laughs> to duk waɗannan abubuwa dai musulmi su nisanci don abin da yake yana sa maye ko menene ko da ka saba da shi kila ka gade shi ana sha gidanku yana samu to kabar shi wannan shine yake bisa ga wannan hadisi kullum muskirin hamur wa kullum haram to ina ne to bari mu fassara ayar Allah ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku wadanda kun kai imani nan wannan kira masu imani ne tsintsa ake magana da su ya ku nai ku sani mal khamru haqiqa giya wal sada da caca caca ko wani irin nau'i na caca caca kati irin wannan ko ful wadda ake ake ta anan sauraron rediyo ta yan kwallo ko kuma zungure wadda ake sa kuɗi da na azuba eh, zungure mi sunanta eh kasino ko kasino ko sanuka ko wane ne duk cacin da ake zuwa a ci kuɗi wace iri kuma what to duk nau'in caci ko wani iri ne to ku nisance shi wal ansab haka nan ka ku nisance su wal azlam da abin nan eh, eh, eh, kibau asalin wannan azlam larabawa ke yansa. wato abin nan kamar bugun ƙasa ƙuri'a in za ka yi abu sai ka zo inda malami ya ma dibi in akwai sa'a ka tafi in babu sa'a ka zaman ka akwai wani tahi ɗan ƙarami na shehu usmanu da fodi insha Allah zai ƙoƙari in gane shi za a samu wani cikin mu ko malam eh, eh, malam jabir ko malam eh, misunan shi idris ko wani daga ɗalibin ilimi ya ta hakikin sa da shi ya yi magana irin waɗannan abubuwa duka na bugun ƙasar nan don a ƙara gani so da abin za a ce kuma a ce waɗannan littafin za mu yi ta hidda su ana ta hakika suna buga in Allah ya so wal azlam da irin waɗannan sai ka je inda wanda ke bugun ƙasa sai ya buga ma ƙasa akwai sa'a in kattahi ko kuma babu sa'a idan kattahi ko idan ka ga da mai ijiya guda to ka dawo babu sa'a to laraba na irin wannan sai a samu abin nan kibau guda uku guda sai a rubuta a mara ni rabbi guda na hannun rabbi guda a barshi haka nan sai a kiɗa a watsa ko ka ɗauko in ka ɗauko a marani rabbi sai ka tafiya kai ta murna cewa akwai sa'a in ka ɗauko inda an ka ce na hannun rabbi sai ka bari ka ce babu sa'a in ka ɗauko wadda ba ta da rubutu sai a kuma buga to irin wannan ne surkullen shi ma cikin kana kuna ganin su da yanzu ma ka so su ta mutu wannan ai shine haushin nasu ga ahlus sunna ba ba gane ba akwai da shi da na sani da duk su ne irin waɗannan amma cikin gidajensu wallahi kowane su akwai ahalar sunna mai da'awa to wannan shine ai bakin cikin nasu dan me irin waɗannan abubuwa ka faruwa to ku yi hakuri eh, wannan lokaci ne na sunna lokacin da bid'a ta yi ƙarhi mun san ta yi ƙarhi amma yanzu in Allah ya so Allah ya hedda ita Allah ya hedda shirki har abada insha Allah hmm. wal azlam da abin nan irin waɗannan nau'i na azlam dukkan su rijisun wato kazamta ne to ka dibi inda Allah ya haɗa giya da caca da azlam da ansab gumaka inna mal khamru wal maisir wal ansab wa an kace wal azlam rijsun a haɗa abu da bauta ma gumaka ai ka san wannan munin ya yawa munin giya ya yawa munin caca ya yawa min amali shaytan daga cikin ayyukan shaytan fashtani buhu ku nisance su wato ku nisance duk waɗannan abubuwa ko kuma fashtani buhu ku nisance shi shaytan Waton da aikinsa duka ku yi watsi da shi kada ku bi shi la'allakum tuflihuna ko cewa za ku samu babban rabo za ku rabbanta ma'ana kenan idan kuka nisanci aikin shaidan to za ku rabbanta ku sani fa min nay inna ma yuridu shaidan abinda shaidan ka nufi kawai an yuki ayi abka bainakum ba wal baghdha ya sanya qiyayya da hasada da fada cikin tsakaninku ya sanya ta fil khamr wal maisiri ga giya da caca wa yusaddukum an dhikrillah kuma ya kange ku daga ambaton Allah wa an salat kuma ya kange ku daga sallah wanda ya sha giya ina ke mutuwanin sallah wanda a wurin caca an canja shi ya dana bakin ciki ina su lokacin sallah yayi ko wanda a wajen kwallo kace azlamu yanzu ai ina ke tunanin sallah muna gani cikin gari ana sallar magariba kana jin kuwa duk yan musulmi ne a ciki don me in kana kallon kwallon ka lokacin sallah baka ka kai sallah ka koma kai ta kallon kwallon amma ana sallah kana kallon kwallo ana cewa Allah akubar kana kana kuwa kamar gari yake tsage to duk waɗannan abubuwa shaidan na sanya su wa yasaddukum ya kange ku an zikirin zikrillah daga ambaton Allah kuma ya kange ku daga sallah fa hal antum muntahun shin ko za ku bari za mu bari insha Allah haka kamata a ce fa hal antum muntahun ko za ku bari za mu bari za mu za mu barwa za mu bar shaidan Allah so ba za mu bi hanyar sa ba to ci gaba kula bi Allah وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين to Allah ya ce adiyu Allah ku dai wa Allah da'a ku mu'minan da ake kira kuwa Allah da'a ku ci gaba da wa Allah da'a kada ku bari ku yi aikin da ya umarce ku da yi ku nisanci abinda ya hane ku abin da bai ce ku ba kada ku yi wa adi'ur rasul kuma ku wa manzon Allah da'a menene wa manzon Allah da'a biya umurninsa da barin abin da ya hana wannan shine maka da'a kada ka aikata komai sai manzon Allah ce ka aikata kada ka kada ka bar komai sai manzon Allah ce bar wannan bai da kyau mun gane wannan duk abin da manzon Allah bai ce bai ce ba kada kai in ga nau'in ibada ne in ga nau'in mu'amala ne kai kokari haka nan ka zama kana da abin nan gaya ga taslim mi kauya jawuwa ga hukumcin manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma kaza kana kana ta'assi sosai gare shi duk abin da manzo Allah ya kai gurgurdun iyawarka amma kada ka zan abin da kake so kai abin da baka so ka bari ba kuma kada ka zan kai wani annabi gehe guda ba ka kwatanta sunna sai tashi sai an ka ce wannan sunna ta annabi sai ta ce eh, ta dace da abin da wani ya ce sannan za ka yake da ita amma idan ka saba abin da wani ya ce sai ka bar ta ko kai ta faɗa to wannan kayan annabi biyu wanda kasa yan kayan Allah biyu mushriki ne haka yan kayan annabi biyu kai mushriki ne annabi guda ne a zamanin annaba da sun kauce babu tauhidin risala kana iya samun annabi lokaci guda annabi uku lokaci guda annabi biyu amma Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ɗaya ne ba wani babu ba bai da abokin tarayya ga abin nan ga an san hukumce hukumce shi ɗaya za a amsa gare shi duk wanda ka amsa ba gare ba to ka gwa mashi da wani kuma wannan ba ka aikin banza ce man a ahadasa hi amruna haza ma laisa minhu fa huwa raddun man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun dan hudu ya fasara wannan hadisan guda biyu a cikin ya sunna yace idan kawo wa dan bid'a hujja kace bid'a abinda hake aikatawa bid'a ce don manzo Allah bai ba Allah ce man a ahadasa fi amrina haza ma laisa menu fa huwa raddun ce ai ban kada bane bai je ni ya ce to ka ce mishi man amila amalan duk wanda ya aiki wanda ba annabi ce ba in ba kaga ba ai kabi bi ka san da amshin shata ummure da dake nan duk inda an kai da su to kada ka zan haka nan ga addini wa ur rasul ko Allah da ko manzo Allah da wa hazaru ku ji tsoro ku tsorata wato abin nan ga abin da an ka hane ku fa in tawallaitum idan suka juya baya su haƙiyin da'a ga Allah da manzon Allah to fa alamu ku sani annama ala rasulil balagul mubin ba abin da aka kan manzon mu sai ya ƙi da sabon da ake yi mishi kuma ya iyas manzon Allah ya iya bai bar duniya ba sai da ida komi Allah tabbata mana wannan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamantu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina addini ya cika sai da ya cika sannan annabi ya bar duniya bai dawo duniya bai kawo sabon sako ba a taba aiko shi ba bayan ya rasu don haka sai da addini ya cika sannan manzo Allah ya rasu ya bar duniya to ci gaba sallallahu alaihi wasallam laysa alal ladzina ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طئموا إذا ما اتقوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم والله يحب المحسنين tona aya ta ce ya kamata a kwana gare ta don tana da abin nan eh, eh, sharhi mai dan wanda ya kamata a yi game da ita sai mu kwana a nan tambayoyin da mu samu amsa ba sun yawa sai cikin mita biyar sai mu amsa wasu don a samu a rage to bismillah wannan alhamdulillah والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mai tambaya ta farko yana cewa assalamu alaikum malam da Allah ina tambaya ne shin mace za ta iya limanci maza sallah idan matan mutum tana sallah za ya iya bin ta sallah kuma malam ina zan samu dalili aya ko hadisi yana da kyau da kyau haka muke mace ba sallah limanci inda jamhurul ulama cikin su akwai a imman arba'a gaba daya a mazhaba Abu Hanifa a mazhaba Imam Malik a mazhaba Shafi a mazhaba Imam Ahmad bin Hanbal dukkanin su baya halatta mace ta yi limancin maza dalilin su aka haka shine ba a ruwaito ko hadisi daya ba lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam mace ta ba da sallah inda yana halatta da an ruwaito an ruwaito hukunce-hukunce suka shafi mata daban-daban amma ba taɓa ruwaito cewa mace ta ba maza sallah ba saraka inda jamhurin ulama gaba su mace ba ta ba da mini sallah akwai masu wani ra'ayi amma ra'ayi ne kaɗan dalilin su shine mai cewa mace ba ta ba maza sallah shine hadisi ba akwai hadisi ko ɗaya ba cewa ta bai lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda akwai koda ta bai za ka samu wannan za ka samu duk cikin littattafan fikihu insha Allah musamman wanda suka yi magana kan fiqhul muqawim kamar irin al-bidayatul mujtahid wa nihayatul muttasid ta ibn rushd da ka samu cikin al-mughni na ibn qudama ka samu cikin al-majmu' na imam an-nawawi da sauran tafsirin da suka yi magana fiqh insha Allah tambaya ce biyu yake cewa malam suwa ne yahudu da sun suwane ne nasara da bani isra'ila ina son bayanin su sannan waɗanne ƙasashe ne suke a yanzu Allah ya saka da alkhairi yahudawa da nasara dukkanin su ya haɗe su ake bani isra'ila a su ne jikokin annabi yakubu shine ne asalinsu amma yahudawa daban nasara daban kamar yadda muke jana ta faɗa muna a cikin suratul fatiha ma Allah ya magana sai ce ghairil maghdubi alaihim wal na annabi ya kasa mu cikin hadisin da ke cikin musa imamu ahmad cewa al maghdubi alaihim sune yahudawa ad-dhalin sune nasara yahudawa su ne waɗanda ke raya suna biya addinin annabi suna biya addinin annabi musa alayhi salam nasara kuma su ne masu raya cewa su za su masu biya addinin annabi isa alayhi salam a yanzu nasara sun fi yawa a duniya nasara sun fi ma musulmi yawa a duniya a cikin mutum biliyan bakwai da akwai duniya nasara sun kai wata biliyan biyu da miliyan ɗari takwas saɓanin musulmi da kila yanzu suka ida kai mutum biliyan biyu amma yahudawa yan kaɗan ne yahudawa gaba ɗaya kamar da malam ya kuma tafsiri shi kan yace duk ba su kai miliyan goma ba duk yahudawa na miliyan tara da yan kai ne miliyan shida na ƙasar isra'ila miliyan biyu na new york miliyan ɗaya na duk duniya sun wato mafi yawa ana samun su a north africa kamar irin algeria kamar irin ah, tunisia kamar irin morocco mafi yawa da nan ake samun su amma inda suka fi yawa shine isra'ila ita ce ƙasar su ta asali mutum miliyan shida a new york mutum miliyan biyu su suka fi su suka fi yawa sai ka yahudawa yan kaɗan ne inda suke ƙasa su ce yanzu isra'ila sauran ƙasashe kuma ƙasashe ne na nasara ba ƙasashe ne na yahudawa ba amma duk da kasancewar yahudawa su ne yan kaɗan a duniya suke mulkin duniya ƙwarai da gaske mutum ba ya shirka cewa suke mulkin duniya yanzu haka maganin da muke kila in ba jiya ba shugaban mai a shugaban ƙasar america mitt romney yana isra'ila ya gama da ingila ya je isra'ila domin in isra'ila ita ke juya yadda mulki ya kamata ya kasance a duniya kuma masallacinmu na uku wanda yake shine masallaci mai daraja ta uku a duniya yana hannun yahudawa na falastin wajibi ne mai ci addu'a allah ta wata ta'ala ya karɓo mana shi wannan ta faɗi yake cewa malam menene gaskiyar labarin gawar fir'auna da ke egypt tunda allah ya halakar da shi a cikin ruwa to ya aka yi aka samu gawar shi Allah ya ce falyawun najjika bi badnika takuna liman khalfaka aya Allah ya ce ai zai tsasar da shi domin ya kasance aya ne ga wanda an bayan shi don haka gawar tana nan kamar da malamai suka tabbata kuma ana ganin ta ko kai ka je Egypt insha Allah za ka ganta in ka biya riyal da ake biya shi ne da ake ganin ta wani yake cewa dan ba ta ce assalamu alaikum na askiri mai yana shafa da wuturi a sallar tarawih sai na bi shi bayan an sallame na raka a takwas suka zama sha ɗaya amma ina kokonto sallah ta ban yi ta sama da ƙasa ban juye ba in ka iske yana shi fa'i da hutu sai ka biye shi idan ya gama raka uku sai ka tashi ka cika sai zan raka a hudu ka ka samu hudu in sha ɗaya za ka yi sai ka tashi ka yi wasu hudu ka yi naka shi fa'i da hutu wannan yana halatta in sha Allah babu matsala wani ya cewa shi malam ko yana halatta mutum ya yi asaru a wurin training soja ko yan wa'asi a tsawon kwanaki da ake tsayawa ciki yana halatta mutum ya yi a muddin matafiye ne wajen tarin soja zai yan kwanaki ya dawo wajen kam yan wa'ansu kila zai sati uku ya fito a shari'a a kauli mafi inganci bata kayyade duk kwana nawa ake kasar ba akwai sabani akwai masu ganin cewa wanda ya tsaya kwana uku ba zai yi kasar ba wanda ya wuce amma annabi san ya tsaya a fatahu makka kwana goma sha tara yana kasar kaga wannan yana cewa babu abin da ke sana abdullahi umar za shi da harsan ya tsaya wata shidda yana kasar saboda haka in ka tafi zaka sa kai kasar a daidai zaman ka na NYSC domin a matsayin matafi kake akan cewa matsalar filafiya ce akwai masu ganin cewa za ka iya tsayawa kwana uku in ka kai kwana na hudu ka cika sallah to matsala matsala irin wannan tana sabani na malamai wasu na ganin wannan wasu na ganin wannan ba a faɗa a ciki kun babu matsala in to haka wanda ya fahimci haka cewa zai iya kasar kwanaki ne da annabi sun ya kwana goma sha tara yana eh, a lokacin fitowar makka abdullahi bin umar yayi wata shida da shi wani sahabbai sahabi a lokacin buɗa harsan yana da yana da dama ya ci gaba da addini wanda ke gani a kwana uku ɗaya ne in ya wuce kwana uku zai sai kuma sai ya daga cika sallah tai insha Allah wannan matsalolin ba su da bai kamata su kawo rigima ba da tashin hankali tsakanin malamai duk malamai malaman ahlus sunna wal jama'a suna da wannan ra'ayi wasu kuma suna da wancan ra'ayi wallahu ta'ala a'lam اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقوم به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تقوم به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين اللهم قوي جمعهم وشتت شملهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة الخزي ومن عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك